الحمد لله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ونصلي ونسلم على القائل إن الزمان قد استدار فهو كأيئته اليوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم بدع شهر رجب معاشر الأحباب إن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا دينه عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وما ولم ولن يكون دينا أبدا لذلك سئل أحد السلف هو سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه فقيل له كيف يستطيع الإنسان أن يعرف على أنه على صواب فعدد أشياء كثيرة منها لزوم الجماعة لذلك قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لذلك المؤمن الحق يجب عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن المؤمن الحق قوي الإيمان لا ينبغي له أن يكون له الخيرة في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لذلك كنا نسمع كثيرا من أفواه العوام وتارة من أفواه الخواص أحاديث باطلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي الصحيحين أيضا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي السنن ومن يقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي الحديث أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله سبحانه وتعالى من النار لذلك ذكروا أحاديث جمة ولكن تتبعها جهابذة العلماء ونقضوها بكل ما أوتوا من العلم لذلك فالسلامة السلامة أن يسلك الإنسان مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتبع الإنسان سنن الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم لقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ذكر في أواخر الحديث أنه سيأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا ويقولون بما لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فمن تلكم الأحاديث التي لا أصل لها وأنها مفترات وكذبة بحتة تنسب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منها أنهم كانوا يقولون لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا حديث الموضوع لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر وما كان ومن كان على شاكلته رحمة الله عليهم ومن تلكم الأحاديث أنهم كانوا يقولون وينسبون إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم زورا فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار هذا حديث الموضوع لا أصل له ومن تلكم الأحاديث التي كانوا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زورا وبهتانا عليه صلى الله عليه وآله وسلم شهر رجب شهر الأصام من صام فيه إيمانا واحتسابا استوجب الرضوان الأكبر هذا حديث الموضوع كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه ومن تلكم الأحاديث أيضا أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زورا وبهتانا أنه قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي هذا حديث الموضوع لأن فيه رجلا يقال له النقاش اتفق الأوائل والأواخر أن هذا رجل وضاع لذلك كيف يتسنى للإنسان أن يستمسك بالموضوع ويتخلى عن الصحيح من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلكم الأحاديث أيضا أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إلى آخر تلكم الأكاذيب التي كانوا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق سند هذا الحديث ابن الجوزي رحمة الله عليه فيه مجاهيل إذا هو حديث لا أصل له ولا فرع له لذلك يتحكم على المسلم أن يتخلى عن تلكم الأكاذيب التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة في رجب أعطاه الله في الفردوس قصرا مد بصره فأكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة ب... هذا حديث باطل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية المطاف أن العلماء اتفقوا على أنه ما صح حديث ولو واحدا يذكر في فضائل رجب وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك اكثر الناس عبادات ما أنزل الله بها من سلطان منها تخصيص أول خميس في رجب بالغسل والاهتمام ويستجيرون بهذا الشهر وهذا شرك بحث ومن تلكم العبادات التي خصصها بعض الناس لرجب الصيام والقيام والصدقة والعمرة وإخراج الزكاة والاحتفال بالسابعة والعشرين من هذا الشهر الله المبارك وكل هذه الأشياء لم يصح بها سند أو حديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلكم العبادات أنهم يقولون بأن الله تبارك وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ما دام أنه دعا في هذا الشهر الله المحرم وهذا كذب ومنسوب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعلينا أن نستمسك بهدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا أن نستجير الله سبحانه وتعالى من النار والاستجارة من النار لن تكون إلا بمتابعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خدمة مؤيو بيوغا الرجب رجب ألف دقري هدود أربعين دقو وتسيد ديدة هدود تبراي فبراير شكرة تدبو بيود عشرين دبيو أولا مسلاكين جامع أبي عبيدة بن الجراح والتي كانت في بايفاس nan bi azzikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya bidiyo'i a cikin watan rajab ya ku yan uwa musulmi sau da yawa mutane sukan kirkiri wasu bauta a cikin wannan wata ko azumce-azumce ko sadake-sadake suna tunanin cewa suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu sani ƙidayar watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu daga cikinsu akwai watanni guda hudu ana kiransu watannin alfarma akwai dulqada akwai dulhajja akwai muharram waɗannan suna bibiyan juna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin muslim rahmatullahi alaihi sannan ɗaya a ware shine rajab ma'anar rajab girma ko kuma matsayi ko kuma daraja waɗannan watanni ana kiran su watannin alfarma abin da yasa ake kiran su watannin alfarma gabanin musulunci ya zo larabawa sun kasance ba su yaƙi a cikinsu ko da mutum ya kashe maka wani misali ɗan uwa ne ƙanwa mahaifi ne da zaran an ce watannin nan sun zo ba a yaƙi akan dakatar da makamai a tsahirta har sai watannin nan sun ba da baya a don haka shi sa akwai ƙabilar hifa wanda abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu ya fito a lokacin da ya zo zai musulunta radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tambaye sa min ayyir qaba'il an daga wata kabila kake sai ce min ghifa na fito daga kabilar ghifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sa hannunsa kirji yana mamaki abu zarrin sai ce radiyallahu an annabi alaihi salatu wassalam ya kyamaci kasantuwa ta daga wannan kabila domin kabilarsa su sun kasance ba ruwansu da wannan doka sukan yi yaƙi a cikin waɗannan watanni na alfarma abin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama fitowar shi daga wannan kabila radiyallahu an ba shi nake so in ce ba don haka rajab yana ɗaya daga cikin watannin masu girma masu matsayi a wurin Allah subhanahu Ta'ala. amma sai mutane aka kirkiri hadisai aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ya faɗa ba ba daga wurinsa suke ba da yawa daga cikin hadisan kamar yadda imamun nawawi ya faɗa da kuma ibn hajar da abu isma'il al-harawi da sunan malam da sauran malaman hadisi duka sun ce babu wani hadisi ko da guda ɗaya wanda ya inganta a cikin falalola na maganan wannan wata na rajab sannan abin da zai baka mamaki bid'a ba yi ba sai a sanya mutum ya kwashi azumi na wata ɗaya yana yi amma sai sha'aban ya shigo sha'aban din da ke gaba kuma shi ne watan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kusan azumtarsa gaba ɗaya ko kuma ya azumci mafi yawancin rabinsa kamar yadda Aisha radiyallahu anha take ba da labari amma ka duba aiki irin ta bid'a abinda bai yin ba sai aka ce ya yi, watan kuma da ya kamata mu duk azumce shi domin mu tattali mu tanadi don shigowa Ramadan wai wannan wata shine ake ce ma ainihin wai watan ainihin cika ciki dan haka sai mutane ka ga a ƙauyuka mutum ya kiwata saniya ya kiwata rago ya soke raƙumi wai saboda ainihin azumin tsofaffi ka ji sunan shi ma na tsofaffi ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan watan da ya kamata ya azumin sai ba a nuna wa mutane falalan azumin shi a basin ba sai aka ce ainihin rajab aka kirkiri hadisai da dama waɗanda yake duk malaman hadisi gaba ɗaya sun ce hadisan nan ba su inganta ba daga cikin hadisan wai ana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya Allah kai mana albarka a cikin Rajab da Sha'ban sannan ka riskar da mu watan Ramadan wannan hadisi bai da asali kamar yadda malaman hadisi suka faɗa sannan daga cikin hadisan wai ana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai a cikin gidan aljanna akwai wata korama ko kuma rafi da ake kiran shi rajab a cikin gidan aljanna don mutumin da ya azumci rana ɗaya daga cikin watan rajab Allah subhanahu wa ta'ala zai shayar da shi daga wannan rafi na cikin gidan aljanna wannan hadisi shi ma ba shi da asali kamar yadda malamai magabata suka yi bayani haka daga cikin hadisan wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa rajab watan Allah ne subhanahu wata'ala sha'ban kuma shine wata na sannan ramadan shine watan al'ummata wannan hadisi shi ma bai inganta ba ƙarya ce tsagwaro aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma daga cikin hadisan wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa watan ainihin falalan watan rajab kamar akan sauran watanni kamar falalan Alƙur'ani ne akan sauran littattafai ko kuma sauran azka shi ma hadisi ne wanda bai inganta ba haka kuma daga cikin hadisan wanda ake jinginawa bisa karya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai annabi ya ce alaihi salatu wasalam don mutumin da ya yayewa wani mumini ko wani musulmi wani bakin ciki a cikin wannan wata mai girma to Allah subhanahu ta'ala zai baki katafaren gida a cikin gidan aljanna iya ganinsa don haka sai yake wai ku girmama wannan wata Allah subhanahu wa zai muku karanci dubu ɗaya in kun girmama wannan wata wannan hadisi bai inganta ba haka kuma daga cikin hadisan da ake jinginawa zuwa ga annabi sallan bisa ƙarya wai wata rajab shine kurman wata duk mutumin da ya tsayu a cikinsa da bauta yana mai yaƙinin samun lada wurin Allah subhanahu wa to wannan ya cancanci ko ya zama dole ne Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ainihin yadda mai girma waɗannan dukkanin hadisai gaba ɗaya ba su inganta ba kai in dai kana son ƙarin bayani ka koma wani littafi na ibn hajar tabyinu al-ajab fi bima warada fi hadisi abin fi shahr rajab zaka samu gaba ɗaya yayi bayanin ba wani hadisi ingantacce wanda ya inganta a cikin wannan wata da falalarsa da kuma ainihin girmansa ko matsayinsa sai dai in ka kasance kai dama ma'abucin azumi ne na alhamis da litinin ka ci gaba da abin ka dama kana yi in ka kasance kai ma'abucin azumi ne na kwanukan wata sha uku sha hudu sha biyar wannan ka ci gaba da abinka in ka kasance kai ma'abucin azumi ne irin su yamu dawud azumin annabi dawuda alaihi salatu wasalam yau yayi gobe ya ajiye jibi yayi gata ya ajiye titta yayi saba ya ajiye wannan babu laifi kana iri. amma ka keɓance wannan wata da azumi to ka zo da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi shi ba shi sa Umar bin Khattab radiyallahu an ya samu wasu mutane wai suna yin watan azumin Rajab ya ana su ya tsawata musu yace za ku zo da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi ba don haka dole suka ajiye azumi sannan kuma suka ci abinci sannan daga cikin abubuwan da mutane suka kirkira na DDOE a cikin wannan wata shine misali ware wannan wata da sadaka wai mutum ba zai ciyar ba sai a cikin ainihin watan rajab wannan wani abu ne wanda yake ba shi da asali domin duk abin da bai zama addini ba a shekaran jiya da jiya da zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake shine fiyayyen lokaci da kamar yadda shi annabin ya faɗa salam to a yau fa ba zai zama addini ba sannan duk mutumin da ya ƙagi wani abu cikin wannan al'amari na addini ya jingina shi a nan sanar su an maida masa da abinsa a wata riwaya ya ce ku ba da labari ku isar daga gare ni ko da aya ne ku ba da labarin banu isra'ila irin abubuwan da suka wanzu a tsakaninsu amma ku sani don mutumin da ya kirkiri ƙarya da gangan ya jingina mani to ya tattali makwancinsa a cikin wuta sannan ya tabbata a cikin ainihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya ba da labari game da ni wani hadisi ya san cewa hadisin ƙarya ne yake faɗa to shi ma ɗaya ne daga cikin makaryata don haka sai mu kiyaye mai hattara daga cikin abubuwan da aka kirkiro akan taru a yi walima idan wannan wata ya kai 27 wai saboda a wannan 27 ne aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam to daren da aka yi isra'i da mi'raji malamai ba su ittifaqi a ta ba don haka babu wani nafsi sahihi sarimi salimi wanda ya bayanin cewa daren 27 ne na wannan wata aka yi ainihin isra'i da mi'raji da sallam to kai wani dalili gare ka da za ka zo ka yi walima akan wannan abu daga cikin bidiyoyin shine suna cewa wai shi mutumin da aka zalunta in dai ya kuskura yayi roƙi Allah a cikin wannan wata to addu'ar sa manyan yankan wuka dama ko ba cikin rajab ba daga cikin addu'o'i guda uku waɗanda ba a mai da su akwai addu'ar mutumin da ka zalunta duk mutumin da ka zalunce shi ɗaga hannu yake Allah ka bi min haƙƙina wallahi ko yanzu ko ba jima Allah subhanahu wa ta'ala sai an san masa haƙƙinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kuma daga cikin bidiyoyin da ake yi a keɓance wannan wata da zuwa umra ko kuma ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da wai saboda girman wannan wata da kuma matsayi haka da kuma daga cikin abubuwan da mutane suka kirkiro wai salatu raza'id ita kuma ana yin ta ne kamar tsakanin magariba da isha irin ta yau juma'an farko a rajab sai mutum ya yi raka'o'i guda goma sha biyu wannan ba da asali a cikin addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da ita ba haka kuma daga cikin bidiyoyin kamar jiya alhamis sai su taru su yi wanka su wanke kansu kamar yadda kiristoci ke cewa sun yi kofarin jeholiya wato sun kare ainihin dukkanin shekaran with the blood of Jesus da jinin Yesu almasihu su ma sun sun kare yaransu don abin da zai je dawo na shekara guda ɗaya dukkan waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba su inganta ba don haka yadda na faɗa zan cika sa magana ta da ita sifofi guda uku don mutumin da yake son ya aiki aikin sai ya ansu sai aikin ya tattara sifofi guda uku ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kaka yi aikin sannan kuma kai yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kai sannan kuma kai don Allah subhanahu wa ta'ala amma duk abinda ya saba ma ɗayan ukun nan baka yadda Allah bane ya saka ba baka tsarkake aikin don Allah ba sannan kuma baka yi shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ba to wannan ka wahala kuma ka aikin aikinka ya tafi ga bagat قازنك يا تفيق ما هو عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيبكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم